insha Allah ranakun asabar zai ba waɗanda Allah ya sa muna nan kuma muna da iko za mu rika amfani da su domin amsa tambayoyi ah, kamar yadda muka sani muhimmancin tambaya shine kana magana ne kai tsaye da mai sauraron ka damuwarsa kai tsaye kake magana da ita sabanin kowane nau'in karatu wanda yake ba dole ya zama wa mutum da a tsawon rayuwarsa zai iya bukatar wannan karatun ba akwai karatu da yawa dan adam zai yi wanda har ya rayu ko masu ga Allah kila ba zai taɓa bukatar wannan karatun ba malamai suna misalai kamar yanzu misali abin da ya shafi mallakan bayi da hukuncen su ko abin da ya shafi wasu nau'o'in zakka ga wanda shi kama a ce zakar rakuni ga wanda shi ko ganin rakuni ma bai taɓa yi ba kaga duka wannan ilimi amma ilimi ne wanda kila ba zai taɓa bukatar su yara a cikin ibada ko su kazaya da kika a cikin ibadu da sallah da alwala da sauransu wanda ba za su taɓa faruwa da ɗan adam ba a tsawon rayuwarsu. don haka duk da muhimmancin karatu ya zama daga wani littafi ana yi da kai muhimmancin kai tsaye ya zama amsa tambayoyi ba amma tun da yau farawa ne ko muna da tambayoyi a ƙasa da yawa to na zaɓi za mu fara da amsa wani abu daga cikin waɗannan tambayoyin rubutattun sannan kuma ɗan abin da ya rage na lokaci za a za a amsa tambayoyin da ake da su daga 'yan uwa Allah ya taimake mu So. a wannan tambayar da yake da ita ya ce mutum ne ya rasu ya bar mahaifinsa da mahaifiyarsa a rayu. kuma da yaran mamacin su biyu yara ban gadon su zai kasance wannan yana cikin mafi saukin rabon gado da alkur'ani ya faɗa a cikin ayan gado sananniya yusufu mullahu fi auladikum lizzakari mislu haddil unsayin a wato rabo ne mai sauki za a raba shi za a raba abin da ya bari kashi shida a baba ya ɗauki kashi ɗaya mama ta ɗauki kashi ɗaya abin da ya rage kuma a raba wa 'ya'yan lizzakari mislu haddil unfaye mutum ne ya ɗauki azumi a Najeriya sai ya je ƙasar waje to wani lokaci zai yi amfani da shi wajen shan ruwa lokacin da ya ɗauki azumi ko lokacin ƙasar da ya je a ai dama irin wannan kullum za ka yi amfani da inda kake ne a lokacin tunda yanzu kana kasan waje to lokacin shan ruwansu su ne lokacin shan ruwanka ba lokacin kai na ga shan ruwan ba a musamman idan bambancin ba mai yawa kwarai ba ne amma idan ya zama bambancin ya yawaita kwarai misali a mutum ya ɗauki azumi a nan sai ya tashi ya tafi ƙasar da ile ya fita daidai lokacin sahur a ƙaddara zai iya shiga wata jirgi ko wani jirgi mai saurin da a awa ɗaya ko biyu zai isa ƙasar da su kuma suna cikin shan ruwa kaga wannan bambancin ya yi yawa ƙwarai amma duk da haka dai a zai sha ruwa tare da su amma abin da ya fi dacewa na makamancin wannan mutumin shine ya haƙura da azumi a ranar da zai yi tafiya tunda dama a matafiye yana cikin waɗanda suke da ruksa na shan azumi amma da bambancin kamar awa ɗaya ko biyu a cikin matla'i to wannan dama babu kukwanto za ka yi amfani da ƙasar da za ka ne wani ya ce ne mutum ne bayan ya yi alaula sai ya miƙa wa mace abu sai hannunsa ya taɓa ta da kuskure ya matsayin alaulansa alaulansa lafiya ba wani abu shi dama ai a ko malamin malikiya shi dama abin da yake warware alola ai asali ahdaf din su kuma asbabu ahdaf saboda mazinna ƙawiyya ne na hadaf ɗin to don haka a misali bacci ya warware alola ne saboda ƙarfin zaton cewa in mutum yana bacci zai fitar da hadaf ko al'ainu wika'u sahi fa idza namatil ainani istadmaqal wika'u ko a mubashara da wasa da sauransu da mace misali iyali zai warware alola ne saboda ƙarfin zaton cewa yin haka din zai haifar da fitan wani abu wanda yake warware alula amma ba wai don shi kan shi wannan abin a asalin shi ba to don haka a a ko malaman malikiya ai kaga sun sharɗanta sharaɗi guda in ya sami jin daɗi a yin wannan abin ko ko ya nufi jin daɗin ko bai samu ba saboda ƙarfin niyya don haka dai wannan babu wani abu gaban gadon da aka yi sama da shekara goma wanda ke kula da kayan ya sayar da wasu kayan ba tare da izininsu ba sai yanzu masu gadon suka nemi dukiyansu kuma babu ita zai biya kayan a yanda aka yi musu kuɗi a shekara goma da ta wuce ko ko za a yi musu kuɗi na wannan lokacin a'a ai kaya zai biya tunda kaya zai biya ai ba maganin ya biya kaya a kuɗinsu na wancan lokacin saboda shi kudin su na wancan lokacin ai ba sayarwa suka ce yayi musu da a ce misali sun ce sayar mana da kayan kayan mu din nan su magadan sai ya sayar sai kudin ya ɓace to idan zai biya yanzu zai biya a kudin wancan da ya siyar ne a wancan lokacin kamar yadda muka sani Ko mun yaya aka sami karyewan kuɗi ko da yake wasu malamai sun yi magana da muna yawan bayanin shi ko idan ya zama ya zama ƙasa da sulusi to shi ne za a mayar da ainihin kuɗin amma in watan bambancin da aka samu na, karyewan kuɗi bai wuce sulusi ba to shi ne za a ce ya mayar da ainihin amma in ya wuce sulusi to za a koma kima saboda wa filufu kafi to amma wannan ai kaulan wahidan ko ya mayar masu da kayansu ko ya masu da kiman kayansu a yanzu tunda ba da su ne a ya sayar masu da abin da suka gada ba. Me ake nufi da yabon annabi da hukuncinsa a shari'a? Duba la'akari da masu yabon annabi na wannan zamani? Waɗansu daga wasu cikin malamai suna nuna hakan ya saba wa shari'a. a yabon annabi sallallahu alaihi wa sallam sashen addini ne a sallah ma ga ta nan a cikinta ba ka gama ta sai ka yabi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu haka ka yi kirari ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan duka nau'i ne na yabo ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sashen addini ne ranar alhamis da ta wuce muka karanta maganan al'allama ibn taimiya ko da yake cewa yaban annabi ma shine addini yaban annabi da tsananin girmama shi da tsananin taukir shi shine addini rasa wannan kuma shine rasa addini wannan kan ba kwakwanto a ciki amma a kila ba malaman inda malamai ne kamar yadda faɗa kila ba suna magana akan yaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne kila suna magana a yanayi ne wannan baya nufin ya jaza maza da mata su cakuɗa ko suna rawa saboda yabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai jaza ba ko da yake ba yana nufin cewa mace ba za ta yabi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mace za ta yabi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam musamman idan ya zama ta ba fitina bane ko kuma ma dai ko da ma wanda take muryar nata mai zakin murya dan galiban da ma an san dai wanda za ta yi waka mai zakin murya ne matsala ce wanda take a ah, mafi yawan malamai ba su ganin harar sai dai idan muryan zai zama fitina alƙiyan ɗin nan ko ko alƙina wanda mun san dai matsayinsu a cikin shari'a to ko kuma abubuwan da aka amfani da su wajen yabon kila an haɗa da kayan kaɗe-kaɗe wanda waɗanda shari'a ba ta yadda da su ba waɗannan duka su ne za su zama kila abin da shari'a za ta yi magana a kansu ko da yake kayan kaɗe-kaɗe mafi yawan nau'o'insu mafi yawan malamai sun tafi akan rashin halaccinsu amma akwai wanda suke ganin ba wani abu shi kiɗa akan kansa ko da wannan shine kaulin ma dai mafi yawan muhaqqiqun daga cikin malamai wato wanda suke magana akan as-sama sama shine kawai kiɗa kowane iri sun yi maganganu da yawa akai amma dai hakiki shine shi akan kansa ba shi da hukunci shi akan kansa ba shi da hukunci amma kayan kidan suna da hukunci amma kaga yanzu ai kila kidan ma hada shi ake yi ba da wasu kaya bane to kayan kidan kansu suna da hukunci shari'a ta haramta su in ba wasu ko ba kamar addufu to zai sami hukunci ne shi sama gwargwadon halin da aka yi shi da abin da ya haifar idan ya zama misali an wuce iyaka cikin kaɗe-kaɗe mutum rayuwan shi ya zama kaɗe-kaɗe da sauransu kaga ya haramta saboda wuce iyaka kamar ka ce ƙwallo ne kallon ƙwallo misali da wahala mutum ya iya kallon ƙwallo hukunci kawai haka nan nau'i ne kawai na nishaɗantarwa to amma zai iya haramta idan ya zama ya haɗu da me suna abin kimar me sunan shi caca ya sanya kuɗi da makamantan wannan ko bayyana tsiraici ko makamantan wannan ko wasu abubuwa ne da ke kewaye da shi to haka shi ma kiɗa ɗin a kan kansa ba za a iya cewa kai tsaye ga hukuncin shi ko da yake mafi da yawa daga malamai sun tafi akan haramcin nau'o'i da dama daga cikinsa amma kamar da ya ce Ba wato wanda suka tsaya suka bi abin dalla dalla suka kalli abin suka kalli dukkan fuskokin shi za su ce ba za a ce watan an ce sama ba wai kiɗa ba ne kawai har da duk wani abu dai rera wani abu a duk yana cikinsa to to ya danganta da halin da aka yi shi idan ya zama an yi shi a yanayin da dan akwai wanda kana yi ma ana yi kila za ka ga yana tayar da wasu nau'o'in sha'awa ko akwai nau'in kiɗan da haka yake akwai wanda kuma shi kila ma za a ga kila zai kwantar da zuciya ne ya sa wani nau'in natsuwa da sakina a cikin zuciya ko to saboda haka ya danganta da me ya ta'allaka da shi kuma sannan a wani yanayi aka yi shi shine zai halatta shi ko ya haranta shi da haka shi dai yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asalinsa sa shine addini amma wasu abubuwa za su iya bijiro masa ko amfani da wasu kalmomi wanda su dace da janabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ma kaga wannan ko eh, saboda rashin ladabi ko kuwa a kalmomin ba a sifanta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da su ya sifanta su da su watan dai wasu abubuwa ne da suke kewaye da a kila amma ba shi kan shi yabo na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wani yana tambaya maganin shawara da ake amfani da karfe sai an kona shi a wuta a sa mutum a jikinsa ya halarta kamar alkayyo kenan to alkai ya zo a hadisai daban-daban wasu hadisan suna nuni da haramcin shi kamar hadisin ibnu abbas da yake cewa manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa an hakun anil akwai hadisai hadisan Anas ibn Malikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa Sa'd ibn umarni umurni da yayi kai da sauransu wanda dai a ƙarshe dai malamai sun hada waɗannan hadisan gaba ɗaya suka ce wato ba za a iya ce ma makayyu haramun kai tsaye ba illa dai za a iya yin shi a babin lalura ne idan ya zama babu sauran hanyoyin magani watan sauran hanyoyin ba su da tasiri ko ba su da amfani kuma likitoci suna kyakkyawan zaton wannan hanyar ne hanyar da za a sami magani a cikinsa kaɗai to babu laifi za a yi shi amma idan ba haka ba to rashin yinsa ne mafi alkhairi wannan ya ce a tsari irin na ƙasar nan shi ne doka a ƙasar nan shi ne constitution da musulmai da krista suka yadda za su yi aiki da shi ya ce zai iya neman mulki domin ya taimaki masu addini na in cutar da waɗanda ba su da addini na ko kuma in taimaki 'yan ɓangare na in cutar da waɗanda ba 'yan ɓangare na ba to ai tsarin mulkin ƙasan da ka ambata da farko shi kanshi bai yarda da wannan ba balle kuma tsarin musulunci balle tsarin musulunci na adalci addinin musulunci ya ginu akan adalci ga kowa da kowa wa idza qultum fa'dilu wa la yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa da sauran ayoyi da hadisai da ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wanda suke nuna wajabcin adalci akan kowa ko da makiyi ne dole ne a yi masa adalci idan ya zama haƙƙinsa ne dole a bashi haƙƙinsa idan ya zama shi ne mai gaskiya dole a ba bashi gaskiyansa akwai kisa shararriya da muke yawan bayarwa amma dai babu lokaci na tarihin al'ummar musulmi amma dai ya ishe mu kissan a shurai alqadi na sayyidina ali karramallahu wajahu ko wanda ya zo da matsala aka tambaye shi shaida ya ce bai da shaida sai ƴaƴansa aka ce to ƴaƴa ba yahudi ya ce bai da ƴaƴan shi su mai shaida ba za su iya duk da yake kaga matsalan a ce da ba zai shaida ba matsala ce wacce take ba ba shaida adili adili ne ko da akan babansa in zai yi shaida zai faɗi gaskiya don haka ba asali bane to amma duk da haka saboda gujewa shubha duk da haka aka baiwa ba Yahudi dir. din Sayyidina Ali saboda bai zo da shaida ba wanda kuma shine Amirul mumini ne yana sarkin mu'minai don haka addinin musulunci bai yadda ko kaɗan kai adalci duk wanda ya tunanin wannan hidima ce ga addini a haƙiƙa saba wa Allah ne ma a lokacin da yake tunanin zai a bauta wa Allah idan ka yadda za ka ɗauki amanar al'umma to dole kai ada'in wannan amanan sarfin nazri wa za ka yi ma wa zai amfana da ita da ka zama kamar yadda muka yi ta faɗi a tafsiri kila dalilin tambayin kenan da mutum ya zama selective ya zama mai zaɓe a cikin adalci zan yi wa wane ba zan yi wa wane ba ya zama azzalumi dole ne adalci a yi wa kowa sannan mutum ya zama mai adalci a cikin aikinsa don haka idan mutum har zai ɗauki amanar al'umma dole ya tabbatar bai bambanta al'umma a cikin adalci cikin tasarruf cikin hukunci a wani ya ce mun yi tambaya akan wakaf da cewar ya kamata a fara a nan kilan nan yana nufin wannan masallacin amma malam bai bada amsar tambayan ba dan Allah ma neman ƙarin haske game da wannan matsala to ƙarin haske game da ma'anan waqf ko ƙarin haske da game da fara waqf a national <laughs> mosque ma'anan waqf dai sanannen abu ne waqafi shine wani abu mai amfani da mutum zai aje don Allah don amfanin wasu mutane ya bayar da shi a kan wasu suna saɓani akwai saɓani tsakanin malamai wasu suna ganin bayar da shi har abada watan ba lokacin da zai dawo zuwa gare wasu kuma suna ganin koda na wani lokaci ne ba kuma. kuma wannan abin mai amfani ba dole sai kaya kawai ba koda koda kuɗi ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har kayan kwalliya ma kaga saboda kimanta ƴan uwansu har kayan kwalliya gwal da abin wuya da ɗan kunni suna wakafin shi sai sa aji idan mace za ta unguwa ba ta da ɗan kunnin da za ta sa ta kwalliya sai ta je ta ɗauki na wakafi ko tana da wata munasaba amarya ce za ta yi aure tana son ta yi wa mijinta kyau sai ta je ta ɗauki wannan na wakafin ta kwalliyanta da shi bayan ta gama sai ta mayar a kun manta hadisin ayan mama ai in ka tuna ai abin wuyan da na aisha Allah ya ƙara mata yarda ta ce ya faɗi tana nema ƙila da afuwar ai ai ta ce na ‘yar uwarta asma'u ce ko ta ara saboda haka a waƙafi ne to kuma haka suma iyalan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sun rika irin wannan waƙafin dan wato ina so nuna mana har a cikin abin da zaka gan shi kaman kamali ne wato ba abu ne wanda yake ainihin bukatan dan adam da yake matukan bukatan shi ba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna wakafi har a cikin irin waɗannan abubuwan duk abin da kake ganin a kana da fa'id a cikinsa za ka iya aje shi dan bukatar al'umma to yana da kyau mutum ya koyi yin wakafi a ciki national mosque